sai in ce abu imam ya kamata a ce ma an ɗauke shi malami wanda zai rinka koyar da siyasa duba da idan mun ka duba abu imam ya goge ta fanni daban-daban musamman harkar siyasa shi ɗaya ne ɗan takarar da ya hito tilo a cikin 'yan takarkarinmu da sun ka fito lokacin da ana nema wanda ya yi abin da muna sa ran babu wani ɗan ka duba gusau da kewayen ta gaba ɗaya lungu da saƙo babu abin da aka faɗa sai abu imam sai abu imam sai abu imam to alhamdulillahi muna da yaƙinin cewa da izinin Allah abu imam ko da sha biyu za ta ta rana in Allah ya soya ya ya ci zaɓe na da izinin Allah muna da wannan yaƙinin insha Allah kuma mun roƙi Allah kuma Allah shi zai bamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, da farko sunana Sama'il Lawali Gusau shugaban matasan ƙananan 'yan kasuwa na garin gusau da kiwai kuma mai neman kujerar 'yan kasuwa ta gusau local government 'yan allah ya yadda a kusan wannan shine karon farko wanda ka bakunci wannan gidan tv namu a domin a isar da wani saƙo naka muhimmi ga al'ummar jihar zamfara da najeriya baki daya a za mu su da mai kallo ya san a wannan rana mi kake tafi da shiya to alhamdulillahi a wannan rana mun zo ne da wata tsaraba da kuma godiya akan abubuwan da na faru a wannan gari namu na guso local government abu na harko muna mika mu zuwa ga mai girma gwamnan jihar zamfara dr dauda lawan dare a bisa ga irin halaccin da ya yi muna mu 'yan gusau na ganin ɗauko muna ɗan takarar da muka daɗe muna jira muka daɗe muna roƙon allah allah ka tabbatar da shi a kan shugabancin gusau local government duba da irin ɗawainiyar da ya yi da kuma gwagwarmayar da ya yi da kuma goyon bayan da yabba gwamnati a lokacin da tana neman yakin neman zaɓe ba kowa ba ne shi ne honorable abubakar iman barasta wanda shi ne yanzu ɗan takarar ciyaman na guso local government a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp mai alamar lema alhamdulillahi babu abin da za mu cewa mai girma gwamna illa mu cewa mai girma gwamna lallai kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin kowa abubakar imam mutum ne wanda ya cancanci wannan kujera duba da irin gudunmuwar da ya bayar da sauransu to alhamdulillahi muna godiya kwarai ga gwamna akan hangen nesan da ya yi na zakalo wannan dan tahaliki na ganin cancanta shi da kuma ganin zai iya had ya tsayan muna da shi a matsayin dan takara a jam'iyyar mu ta pdp mai albarka mai girma gwamna muna godiya kwarai da gaske ubangiji allah ya saka ma da alkhairi ubangiji allah ka baka ikon ci gaba da ayyuka alkhairi da ka ɗauko a cikin wannan jihar tamu mai albarka muna godiya kwarai da gaske a ganin cewa tsayar da shi takara ne kurum an kai wanda akwai jam'iyyun siyasa daban-daban wanda sun shirya shiga wannan zaɓe ah, na ƙananan hukumomi wani kwarin gwiwa gare ku ni cewa idan an shiga wannan takara a wannan ɗan takara naku zai kai gaci to alhamdulillahi ai ba sai na faɗi ma ba kai ka san cewa insha Allahu ko da ƙarhe goma sha biyu za ta yi na rana bi iznillahi ba nan guso ba kowace lokal gamen a faɗin jihar zamfara lokal gamen goma sha hudu muna da yaƙini da sa rai cewa bi lahi kowane ɗan takararmu zai kawo lokal government ɗita da izinin Allah duba da idan muka duba musamman munan gusau ba mu da wata abu da muke bukata misali ga gwamnati kamar irin abu imam duba da idan ka duba gusau da kewayen ta gaba ɗaya lungu da saƙo babu abin da aka faɗa sai abu imam sai abu imam sai abu imam to alhamdulillahi muna da yaƙinin cewa da izinin Allah Abu Imam ko da sha biyu za ta ta rana in Allah ya soya yadda ya ci zaɓe na da izinin Allah muna da wannan yaƙinin insha Allah kuma mun roƙi Allah kuma Allah shi zai ba mu a ganin cewa dukkanin ba kowa san Abu Imam wanda kake faɗi ba yawanci wasu ma bayan tsira shi ne sun kasan wani ne Abu Imam wacce irin gogewa a garai ko kuma wani ƙuriri ya kwaɗi makwai da shi wanda kuke tunanin idan al'umma sun zaɓe shi ba za a yi da an sani ba to alhamdulillahi ai ba sai na faɗi ma ba abu imam yana da gogewa ta fannin siyasa daban-daban dan dama ban da wani abu sai in ce abu imam ya kamata a ce ma an ɗauke shi malami wanda zai ringa koyar da siyasa duba da idan mun ka duba abu imam ya goge ta fanni daban-daban musamman harkar siyasa shi ɗaya ne ɗan takarar da ya hito tilo a cikin 'yan takarkarinmu da sun ka fito lokacin da ana nema wanda ya yi abin da muna sa ran babu wani ɗan takara da ya yi shi saboda mi ya yi aiki tukuru ya kawo mana ci gaba sosai yadda baka yi tunani ba abu imam mutum ne mutunan kirki mutum ne mutunan al'umma wanda baka taɓa kama shi da wani abu guda wanda zaka cewa eh lallai yau ga abu imam ya yi ma wanda bai dace ba wanda kuma ko da ya yi ma ka dawo ka mai ya yi ma abin da bai kamata ba abu imam komi ka zai durƙusa ƙasa ya baka haƙuri ya ce ka yi haƙuri duba da ganin ya san mutuncin mutane to bi izinillahi muna sa ran cewa abu imam guso local government da kewayenta babu inda ba a san abu imam ba muna tabbacin haka da insha Allah ah, wani albishir za kama al'umma na cewa idan wannan ɗan takara na kuwa kai ga ci a al'umma za su kurbi roman mulkin demokuraɗiyya to alhamdulillah ina mai tabbatar ma al'umma guso lokal government da su kwantar da hankalinsu bi izinillahi idan abu imam ya kai ga wannan kujera wadda muke sa ran kuma ma shine da izinin allah to in allah ya da mutanen guso lokal government za su ce kwamma da an kai saboda muna da yaƙini da tunani da tunani cewa insha Allah idan abu imam ya kai ga wannan kujera zai kawo mana sauyin da bamu taɓa samu ba a cikin gusau local government duba da yanzu bai bisa kujera amma mun ga irin ayyukan da ya ɗauko na ci gaba a cikin ƙaramar hukumar mulki gusau to da izinin Allah muna sa ran cewa abu imam zai kawo tsare-tsare masu amfani musamman abun da ya shayi harka kiwon lafiya ilimi kasuwanci noma da izinin Allah abu buɗe ma wa'annan abubuwa suna ɗaya daga cikin ƙuduri ne suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ci mai tuwo a ƙwarya insha Allahu mun tabbatar da cewa Abu Imam ya yi tsari a kan wa'annan abubuwan kuma ɗaya bayan ɗai bi lahi Abu Imam zai ɗauko ko wa'annan tsaruka da muka ɗauko guda hudu dinga zai aiwatar da su wanda duba da idan ban manta ba wa'in abubuwa da muka zayyano ilimi noma lafiya kasuwanci su ne mai girma gwamna ya fi mai da hankali a kansu duba da muna bukata su a cikin wannan jiha to duk abin da mai girma gwamna ya doko shi ma muna sa ran cewa abu imam shine yake kwaikwayo domin kuwa kwaikwayo yake zuwa ga mai gida ne ko in ce mai gidanmu gaba ɗaya mai girma gwamnan jihar zamfara bai zinin lahi abu imam zai kawo mana abubuwan ci gaba wanda bamu mu taɓa samu ba duk lokacin da aka yi gwaso har zuwa yanzu amma zuwa ne da izinin allah zai kawo mana ci gaban da za mu ce kwamma da an kai insha allah a daga ƙarshe menene kiranka da fatanka ga al'ummar karamar ko mulkin gusau na fito a jajirce domin ganin cewa sun zaɓi wannan ɗin takara naku. To alhamdulillahi kirana da zan yi ga al'umma guso local government su hito kwansu da su ranar zaɓe domin su hito su zaɓi honorable abubakar imam barasta domin kuwa zaɓen honorable abubakar imam barasta zaɓe ne za mu yi zaɓe ne na inganci zaɓe ne wanda za mu cewa e lallai ba mu taɓa yin zaɓe iri ne ba domin kuwa yana da kyawawan manufofi musamman ma 'yan kasuwa 'yan kasuwa muna kira gare ku da ku fito ranar zaɓe ku zaɓi honorable abu imam domin kowa yana da ƙudurin kawo ci gaba a fannin kasuwanci duba da yadda muke fama da matsalar kasuwanci a wannan gari namu na gusau to abu imam a cikin ajandodi ne yana ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin ajanda ta wadda za a yi tsari domin taimaka ma 'yan kasuwa domin farfado da harkar kasuwanci a cikin wannan gari namu na Gusau Local Government insha Allah. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi. sai mai da TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.